DW dandalin matasa. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin matasa daga sashen Hausa na Deutsche Welle. A wannan makon za mu duba yadda matsalar rashin aikin yi ke jefa matasa cikin mummunan hali a tarayyar Najeriya. Yanayin da ya sanya wasu matasa 24 da suka nemi aikin ɗan sanda bayan sun ba da cin hanci. amma kuma suka bige a gidan yari abin da ya sanya baza koma ta duba shin wai laifin wane ne waɗanda suka karɓi cin hancin ne ko ko waɗanda suka bayar da ya jefa su cikin hali na ha'ula'i wai abubakar idris ne ke ɗauke da shirin na wannan mako. kuma Najeriya dai ƙasa ce da ke da matasa masu ɗimbin yawan gaske a cikin al'ummarta Domin ƙididdiga ta gano cewa matasan da ke Najeriya sun kai kashi 43 na al'ummarta mai yawan jama'a fiye da miliyan 200. Sai dai kash duk da ɗimbin matasan masu jini a jika da son yin aiki da kazar-kazar. mafi yawan su an bar suna wa gaririya saboda rashin aikin yi duk kuwa da wasu daga cikinsu sun yi karatu har zuwa matakin jami'a. wannan hali ya jefa wasu matasa 24 cikin mummunan yanayi bayan an tilasta musu sun ba da cin hancin naira 700 kowannensu domin a ɗauke su aikin ɗan sanda lamarin da bayan samun aikin sun tsinci kansu a gidan yari na tsawon watanni bakwai to shin wannan lamari yake ne da har aka gano ma suna tsare a hannun 'yan sandan Malam Mahadi Shehu wani mai gwagwarmayar kare haƙƙin jama'a ne da shi ya fara gano yaran. Shugaban 'yan sandan Najeriya ya gayyace ni ta hanyar ofis shi na musamman na bincike cewa ana son gani na saboda aka je aka tsare ne inda wannan yaran suke nan na sadu da su nan na same su su 24 sha bakwai kiristoci guda bakwai musulmi wani hali ka same su a kurkuku da kai ma an tsare ka a wurin to gaskiya halin da ba daɗi saboda walaya jikinsu gaba ɗaya kwalkwata ce da kuɗin cizo ƙasa suke kwana sannan walaya sai ka ga abincin da ake basu mi ƙauya 'ya'yan talakawa ne warwas saboda ka dalilin su ne Allah kai wani wuri kuma ina ƙara gode ma Allah da ya kai wannan wuri har ne sanadiyar kubutar da su daga cikin wannan fitina al'amari na waɗannan matasa dai na cike da ban mamaki da al'ajabi shin ɓatar hanya suka yi ne ko kuwa dai me ya faru domin wanda ya nemi aiki aka bashi ya tsinci kan shi a wannan hali hajjiya zainab ahmad na cikin masu rajin kare haƙƙin jama'a a Najeriya da suka ja gaba a cikin al'amarin waɗannan matasa. Da farko ina so ka fahimci cewa yaran nan fa ƙananan yara ne. Duk cikinsu ba wanda ya wuce shekara ashirin da biyar. Kun ba su aiki sun ga sunayensu ba su ga nan ba ba sun je an karɓi kuɗaɗensu dubu ɗari bakwai bakwai kowanne sai da ya bayar aka yi postin ɗinsu aka ba su takarda suka ga ba sunayensu ba ne a jikin takardar nan suka nemi a ba su takarda da sunayensu aka ce daga baya za a canza musu bayan fa an karɓi kuɗinsu dubu ɗari bakwai bakwai da aka tashi yanzu rigima ta zo suka kama yaran nan tun ashirin da takwas ga watan goma na 2020 da ashirin suka aji yaran nan a sel ta ƙarƙashin ƙasa kafin aka zo allah ya kawo mahadi shehu ya zo ya ci karo da yaran nan sannan ya fito ya yi kururuwa a duniya inda mu muka ji maganan nan kenan muni na rashin aikin yi da ke addabar matasa a tarayyar Najeriya da ya haifar da zaman banza koko na kashe wando dai. Domin ƙididdiga ta nuna cewa mutanen da ba su da aikin yi sun kai kashi 34.9 na al'ummar ƙasar, waɗanda tun farko muka bayyana muku cewa mafi yawansu matasa ne. Shin taɓarɓarewa ta kai ga sanya makan cewa da sai ka ba da cin hanci za a ɗauke ka aiki. Ibrahim Garbawala na cikin masu fafutuka da waɗannan yara a tarayyar ta Najeriya. neman abin yi shi ya sa matasan nan suka tashi haikan na lallai sun amince an ce su kawo kaza sun mika sun ce sun nemo sun kawo saboda me saboda a basu aikin sun samu aikin an ce sun samu amma kuma ga abin da ya biyo baya gwamnati ba ta iya samarwa ko cika alƙawura da ta yi na za ta samar wa al'umma aiki a'a za a yi kaza rashin aiki shi ya ja wannan abu kai tsaye dole su rayu dan an ce su bada wani abu kai wani fa ko an ce yanke hannunsa ya bada a bashi aikin na wala zai yanke bada saboda ya samu aikin ana sauraron shirin dandalin matasa daga sashen hausa na Deutsche Welle. Wais Abubakar Idris ne ke jagorantar shirin na wannan mako. Yayin da matasan a yanzu suka shaki iskar 'yanci bayan an ba da belinsu, ga Malam Mahadi Shehu da tun farko shine ya hura usur ta hanyar yin tonan silili da ya yi dalilin gano halin da matasan suke ciki. Ya bayyana man abin da ya fara zuwa ransa a lokacin da yake cibis da su a gidan yari. Abin da zo a na san ce to karkashin dimokuraɗiyya da ya komin lalacewata dimokuraɗiyya ana gina ta ne akan farko mutunta ɗan adam da bashi 'yanci da walwala to sai na ga in dai ita ce demokaradiyya to demokaradiyya ba ta yi ba saboda wanda aka tirsasa ya ba da cin hanci aka ɗaushe ki aiki ba shi da kika ci aiki ba haɗari ne ka guda ashirin da hudu wanda suka ƙware wajen riƙe bindiga wanda kuma suna ganin an zalunce su an ba su uniform an ba su id card an ba su komi sun yi aikin wata goma ba a ba su ko kobo ba ina za a da wannan hakkin. To sai dai ga Hajjiya Zainab Usman mai rajin kare dimokuraɗiyya ta ce akwai tambayoyi masu ɗimbin yawa ga ɗaukacin wannan al'amari. Ai in an kama ɓarawo aka ce in ana ta ɓarawo a bi ta mabi sawu ko? To me yasa da aka bi ta ɓarawon ba a bi eh, sawun ba? Ni sai nake ga in dai adalci za a ya kamata a kama wanda ya karɓi kuɗi ya ba su aikin nan. Sannan su ma a kama su da suka ba da kuɗi. kaga sai zama cewa an yi an samu eh, daidaito amma a haka mu gaskiya fuska ɗaya muke kallon abin yanzu eh, malam us in tambaye ka ka dubi yaran nan yara ne fa da jinin su yake zafi kun ɗauke su kun je kun koya musu harbin bindiga kun koya musu yadda za su yi katsa-katsa da bindiga su dawo su haɗa ta kun dawo kun wulaƙanta su yau idan ka saki yaran nan ba su da aikin yi me kake tunanin za su zama A bisa ka'ida dai hukumar kula da harkokin 'yan sanda ta Najeriya ita ce kamata ta sa ido akan irin waɗannan al'amurra abin da ya sanya hukumar dai ta shiga cikin batun da niyyar hukunta mai laifi. Mr. Romy Mom shine kwamishinan da ke kula da kare haƙƙin jama'a a hukumar kula da harkokin 'yan sanda ta tarayyar Najeriya. wato ma da muka ji maganan da shi madi ya faɗi ah, muka gan ah, video ɗin a social media kuma abun ya dame mu inda ka faɗi police service commission abun da ya kamata mu yi ya kamata muna kallon aikin yan sanda mu gan cewa suna aiki ta ka'ida kuma da muka je abin da ya faru nan muga abin ya dame kowa mu ya dame mu sai haka ne muka tashi muka je station da aka aje yaran a area 10 muka fidda su muka je daga bakin su abin da ya faru muka je da bakin yan sanda muka ce to duk abin da ake faɗi dai kuma da fefofin da muka gani Ah, muka ce to tun da bai kamata suna gun ba a kai su koti koti ne ke da izini yake da da power da zai abin da ke so da yi da su ya kamata inda an tona abin da kyau an gan abin da ke faruwa amma sai a kwashe su kai a ja a ajiye a kulle kuma a kai su eh, shari'a without investigation bai kamata ba so muna tsammani kuma muna da niyan a police service commission cewa za mu tambaya abin da ya faru za mu tona mu ga abin da ke faru yanzu kuna da tabbacin cewa lallai za ku tabbatar ku a taku kuma ku tabbatar da an yi ma yaran nan adalci kuma an hukunta waɗanda za a same su da laifi a hukumar 'yan sanda da ikon Allah dole zamu wannan ya kamata a yi kuma in ba a yi ba wato muwa mun shiga irin halin nan kenan so abin da muka ce za mu yi masaurare kun dai ji yadda matsalar rashin aikin yi ta jefa waɗannan matasa cikin wannan hali a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako na dandalin matasa za mu sa ido mu jira mu ji yadda za a kaya akan wannan batu a madadin abokan aiki na wais abubakar idris ke cewa a zama lafiya daga sashen hausa na Deutsche